Babu mai hoji da gini Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan faɗakar ya kuma ilimantar da ku. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon koda wadda ke ci gaba da addabar mutane a faɗin duniya. Kuma cuta ce wadda babu babba babu yaro wato kowa na iya cin karo da cutar sai dai mutane marasa galihu da kuma masu fama da cututtuka kamar ciwon siga, hawan jini, shan taba sigari su suka fi hatsarin kamuwa da cutar. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayani akan ita kanta ƙodar da kuma ayyukanta a jikin ɗan adam. Likita gare ka. Kudade da farko Allah ya halicce shi guda biyu ne a jikin kowane dan adam muna da guda ɗaya a tabarin dama na ciki sai kuma muna da guda ɗaya a tabarin hagu na ciki. Wannan aikin kodan kuma suna nan manya kamar haka. Na farko dai akwai regulation da kuma balance na metabolite wato aka ce regulation shine daidaitawa na wasu sinadarai na jikin dan adam inda ba a so su yi yawa ba a so kuma su yi kaɗan. Wannan sinadaran sun hada da irin su sodium, irin su potassium, irin su calcium, irin su phosphorus tare da sauransu. Yayin da ya kasance sun fara yawa a jikin ɗan adam kuma to sai kuma wannan koda ya fara aiki na biyu in rage yawan su wato sai kasance cewa yana kokarin balansin wa'innan metabolite din ba ya rage yawan su wato rage yawan su ta fannin yin fitsarin su amma ba za hakan baya yiwa sai ya kasance cewa ya babban aikin shi na uku wanda shine kuma tace jini dan duk wannan sinadaran da na faɗa ana samu su ne a cikin jinin mutum wanda yake zagawa to yayin da yake kan zagawa yana zagawa yakan shiga wannan kodan ya shiga wannan kodan shi kuma koda aikin shi ne ya tantance abin da mutum yake bukata bukata sai ya bar masa a jikin shi sai kuma ya cire abin da mutum baya bukata sai a yi fitsarin shi so wannan na regulation da na faɗa tare da blood filtering da kuma waste product excretion duk shine manya-manya daga cikin ayyuka wato ainihin na wannan kodan ba zalan haka ba yayin da ya kasance akwai ruwa wanda jikin mutum baya bukata wanda ba wai daga yawan shan ruwa ba ko kuma daga yawan cin wani abin da ruwa zai iya jawowa a bisa ga magani ne a rashin lafiya ne ko na makamancin haka to ko da ne yakan taimaka gurin tace wannan ruwan sai fitar da shi wanda mutum baya bukata sai bar masa ruwan jikin shi ne yake bukata wa'annan suna daga cikin wa'ansu daga cikin manya-manyan aikin koda so kenan in mu fahimta ba zallan tace jini bane yake nufin shine aikin koda a'a har da daidaita sinadaran da na maimaita a baya tare da fitar da sinadarai marasa kyau irin su creatinine irin su urea irin su ammonia irin su amino acid irin su potassium din da suke yawan da za su iya jawa matsala a jikin mutum so duk yana taimakawa wurin fitar da su har da irin su bacteria ma duk mutum ya dan samu cuta daya biyu sai ga rasa gashi ya samu cuta amma kuma bai sha magani ba to cewa Allah ya rufa masa asiri ko da shi ta tace wannan cutar ne daga cikin jikin jinin shi daga cikin jinin shi sai suka yi fitsari shi amma ko wani abu wani gudu ba hanzari ba yayin da aka zo aka ce acute kidney injury ko kuma acute kidney failure so duk wannan bayanai da na na aikin koda kodan ba ta iya yin su yanda ya cancanta ko ba ta iya yi ga baki ɗaya ko kuma tana iya yi amma ba yanda jikin dan adam yake so ba wato kenan ba iya daidaita wa'annan sinadiran. wato kenan ba iya tace jini ya kasance ya cire wannan dattin ba ya fitar da fitsarin yadda ya kamata so sai kasance ya tsaya a jikin dan adam din da kuma ba a bukata so shine yake nufin na wannan acute kidney injury acute kalma ne wanda yake nufin abu wanda ya faru cikin dan kwanaki zuwa satuka musamman sati shida ya kasa duk abin da ya wuce haka kuma to ba a considering din shi a matsayin acute wato shine acute din kenan kidney shine koda injury din kuma shine wato ainihin za a ce ciwo a Hausance amma kuma ba ciwo bane yana nufin cuta a waannan bayanai kenan na acute kidney injury to likita kamar wasu alamu ne ke nuna cewa ƙodar mutum ta fara samun matsala. ba dole kasance ya zo da irin wa'insu alamu ba manya yawanci sai an je an ja jini ne a asibiti an zo an gwaje wa'innan sinadarai manya kamar haka akwai irin suna creatinine akwai na urea akwai kuma irin electrolyte musamman potassium ma haka so da suka hau suka yi sama sosai wato yana nufin akwai su sun yawa a cikin jinin mutum din da ya kamata a ce mutum ya bi tsarin su amma kuma sun gagara tacuwa daga wannan kodan kuma babban matsalar da yake jawa shine babun mamaki bane matsala ne ɗaya ko biyu ko uku ko hudu yake jikin wannan kodan ya hana hana tacuwan wa'innan sinadarai da na faɗa na su creatine urea da potassium ammonia su amino acid tare da sauran sinadarin da ba a dai bukata a cikin su shin menene ma yake sa a ce koda ba ta iya aiki yadda ya kamata daga cikin su dai muna da su manya guda uku akwai prerenal muna da renal da kuma postrenal inda aka raba shi kenan shi renal din ana iya kiran shi ma da intrarenal muka fara daga prerenal causes wato daga cikin abubuwan da suke iya jawa koda ya samu matsalan da har sai an kira shi da acute kidney failure number one akwai low cardiac output low cardiac output shine kasance cewa zuciyar mutum yana buga jini kuma yana bugawa amma kuma ba wanda ya kai yawan da har jini yana kaiwa gurin koda ba so kuma kenan in jinin bai kai gurin koda ba so kenan kodan ba ba zai samu ya tace shi yadda ya kamata ba na biyu akwai low blood pressure wato wanda suke da low bp kenan akan ce mutum yana da low bp ne mace ne ko namiji yayin da ya kasance cewa systolic in wato na saman kenan ya yi kasa da 90 wato less than 90 kenan diastolic kuma ya yi kasa da 60 wato if it is less than 60 wato duk inda aka ga ko da ma 89 ne aka ga 59 for example to wannan ana considering shi a matsayin mutum ne wanda yake da low blood pressure other than that one wanda mutum yana da 91 yana da 60 dai sai wannan ba a kiran shi a matsayin low blood pressure ba sai dai ana kiran shi low normal blood pressure sai dai yayi kasa amma sai dai ba a so ya kai wannan kasan so yayin da ya kasance cewa jini yana yin wannan kasan yana yin wannan kasan to koda baya samu isasshen jinin da har zai samu ya tace shi shi ma yana iya jawa irin wannan matsala na uku muna da cardiogenic shocks ko kuma hypovolemic tare da hemorrhagic shock cardiogenic shock yana dan ibi da low cardiac output shine yayin da ya kasance zuciyan ba ta buga isasshen jini a jikin mutum wato wanda zai kasance ya je gurin kwakwalwa ya je gurin huhu ya je gurin hanta ya je je gurin shi kan shi kodan da har zai kasance kodan ta iya tace wannan jinin ta iya wato ainihin regulating wannan su sodium su potassium su wato ainihin calcium din da jiki mutum yake bukata ta yi regulating su blood pH level su bicarbonate tare da sauransu haka so on the other hand kuma hypovolemic ko kuma hemorrhagic shock musamman aka ce hemorrhagic kalma ne wanda yake nufin jini wato yayin da ya kasance cewa jinin mutum ya yi kasa musamman acutely aka ce acutely na cikin kankanin lokaci wanda aka bi samun shi a babba ta hanya guda biyu na farko dai yayin da aka samu hatsari ne wanda shi ne ya fi aukuwa sosai shi ne mutum zai iya zubar da jini na biyu kuma yayin da mace ta aiko alal misali ita ma za ta iya samun irin zuban jinin da zai iya causing irin wannan hemorrhagic shock din nan so yayin da kasance jinin jikin mutum ya yi kasa ya yi kasa saboda ɗaya daga cikin abubuwan da na faɗa ko ma wa'insu dalilai wanda ba su ba cikin dai ɗan ƙanƙanin awanni to shi ma yayin da kodan baya samun isasshen jinin to yakan iya bugawa su na gaba akwai severe bone severe bone shine kuna Mai muni wanda ya ci jikin mutum sosai wannan konan kuma ba sallan matsalan koda zai jawo ba wanda zai ci a ah, to me haɗin kona a hannu da kafa da kuma matsalan koda eh tabbas dan uwana akai a gaba a gaba zan zo na yi bayani akai wannan kodan in yazo zo ya riga da ya fitar da fatan mutum wato ya exposing fatan mutum to bacterial infections to fungal infections to a lot of other infections wanda su iya shiga jikin mutum wato kenan ba zallan matsalan koda zai jawo ba har da matsala wato ainihin su bacteria da har da matsalan rashin lafiya sai sa duk mutumin da ya zo da irin wannan konan yawanci a ICU ake admitting treating shi musamman in kunan ya riga da ya muni saboda ana tsoron za a iya samun kidney failure za a iya samun a lot of other systematic conditions inda in dai ba a gurin ba ba za a iya managing din shi da kyau ba sai kuma akwai sepsis sepsis shine yayin da cutan bacteria yi yawan da in dai ba an shawo kan shi da magunguna masu karfi masu kyau ba a asibiti yanda ya cancanta ya shiga cikin kodan ya zo ya barna ya shiga jini yana ta zaga musamman ya kaso na goshi septicemia wato cuta ya shiga cikin jini kenan ya zaga kwakwalwa ya zaga zuciya ya zaga uku da hanta da koda tare da sauransu so in ya daɗe yana wannan to yakan iya cinye wannan matsala na wato ainihin koda sai kasance cewa kodan ba ta iya tace jinin yanda ya cancanta saboda bacteria ya yawa shi ba zai iya fita ba kuma gashi nan ba a samu maganin da ya cancanta inganta ba to shi ma yana iya cikin manya-manyan causes ɗin da suke jawo wannan acute kidney injury din akwai kuma severe malaria wato yanda malaria ya tsananin da ya yi muni musamman ya kai three pluses ko four pluses musamman ya fi aukuwa ga yara wanda suke shekara goma sha biyar ya yi ƙasa so amma manya ma zai iya kama su amma ya fi kama yara so kar ana ganin malaria a matsayin cuta na abin wasa a'a yayin da aka samu hyperparasitemia wato yayin da shi wannan parasite din malaria din ya yawa a jinin mutum yakan shiga koda sai zo ya yi barna sai kuma dehydration dehydration dehydration shine rashin ruwa a jiki to in mun tuna manya-manyan hanyoyi guda biyu da mutum zai iya samun rashin ruwa a take a yanzu yanzu yawanci shine yayin da ya amai ko kuma yayin da ta yi gudawa ko kuma yayin da ta yi amai yayin da ya gudawa yayin da kawai dai mutum ya kasance ya rasa ruwa a cikin shi balle kuma Allah sauke ga amai ga gudawa a haɗe su yasa wanda suke yawan samun cututtuka irin na su cholera din nan ana bukata ta kara musu ruwa ko wanda mutum ya zo da gudawa ya yi so goma ya yi so sha biyar ya yi so ashirin Allah sauke babu nan da za a zo a ce ta bashi ORS ko kuma ta bashi zinc wanda zai tsayar da gudawa a'a ai abin da ya zo ya rasa nan dole a maida in ba ka ba kodin nan nashi zaga creatinine su urea tare da sauransu sun fara yin sama wato sun fara fusata kenan sun fara kokarin daga eh, wa koda eh, hankali sai kasance koda kuma bai samu daman wato ainihin yin aiki ne cancanta ba to shi ma yana iya jawo wannan acute kidney failure din masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai ku ta tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.